shine aka yi bikin ciki aka taro mana aqidan waɗannan mutanen da za aka taro mana a nan domin mu karanta mu gane mu bi domin mu kasance cikin masu tsira ba a'lamu sunnatil al-manshura kun gani ko li itiqadin ta'ifati wanda za mu karanta kenan muna goma cif kenan ga watan safar na shekara ta shida wanda ta yi daidai da uku ko da uku ga watan sha ɗaya sha kana al yaushe ne aka fara samun domin suratul baqara ta zo tace kana nasu ummatan wahidatan ya can al'umma su kasance al'umma ce guda ba a san ba gaba ɗaya mumini salihi mai tauhidi kai aka sani kana nasu ummatan wahidatan alal aqidati wat tauhid fahtalafu sai sabani ya fara shigansu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma an-nasu bil fi maktalafu har izuwa ga karshen aya daga nan ne fa aka dalilin aiko annabawa da manzanni kenan da aka fara samun shirka ta fara zuwa so farkon manzo da Allah ya aiko annabi shine annabi nuhu shine duk wani annabi da manzo da ya zo bayan annabi nuhu ne domin shi annabi adam da ya sauka duniya ai ba wanda ya tarar eh, da shi da matan shi kawai ya sauka ina fata an gane ko to shine amsa a nan ƙala Ibnu رضي الله anhu ko Abdullahi dan Abbas Allah uban yadda da shi shi Abdullahi da mahaifinsa Abbas Allah uban yadda da su yace kana baina nuhin wa adam wato zamanin da ke tsakani kazara da take tsakanin zamanin annabi nuhu da annabi adam a asharatu qurunin wato karni goma me karni shekara ɗari shine karni ɗaya to idan aka ce karni goma shekara nawa kenan dubu e daidai kulluhum dukkan mutane a wannan lokacin ala shari'atin minal haƙƙi suna kan shari'a ta gaskiya babu bauɗewa babu shirka babu bidi'a babu bokanci babu komai fiyo tauhid ake fahtalafu sai suka aka fara samun masu bauɗewa saboda zamani ya yi nisa annabi adam ya rasu zamani ya yi nisa ya yi nisa demo aka yi samu tazara tsakaninka da wani mutumin kirki demo ake samun menene gurɓacewa da canjawa yanzu mu duba tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi shekara na ne wajen dubu ɗaya da ɗari hudu lokacin da ya hijira kawai to yanzu mu ɗauka da ya rasu din don da ya dawo wannan hijira ya yi kawai a makka kuma ya yi shekara nawa goma a madina shekara goma bayan hijira shekara goma ya a madina yanzu dubu daya ya eh, mu ɗauka shekara dubu daya da dari uku da talatin da tsakaninmu da rasuwan annabi shi yasa kuke gani sahaban da suke tare da annabi din. su suka fi menene riko da musulunci sai tabi'ai da suka biye musu sai tabi'u tabi'ina sai waɗanda suke bi sai waɗanda suke biye musu sai waɗanda yanzu ka duba na ƙarshe da aka samu tazara ɗin kowa ya fito da nashi kuma imanin ya yi nisa alaka da alkur'ani ya yi nisa riko da alkur'anin riko da sunnan manzon Allah har ka samu wani musulmin ma idan aka yi wani abu na sunnan manzon Allah ya zama to ba ko a abun ya bude ido yana kallo wani in ka jefa masa qur'ani sai ya ce to a karama kalla wannan to ko fa abin da zan karanta a ciki yayi nisa yayi nisa sai jaridu sai magazin sai su ne kawai yanzu aka sani su ne kawai abin da aka sani Allahu akbar zamani yayi nisa amana mai aka samu mai amana cikin musulmi ana mamaki ka samu an yi taron dangi ma ba a san shi a waje musulmi da musulmin ne ba sa san wani zai tare mana wannan matsala ne wai zai tare su ya hana su cin haram Allahu akbar haka za ka samu a kore shi a bita nan a bita nan a sa hannu a tumbuke shi wannan matsala ne in ya zo waje ina ka duba musulmi ne yake furta wannan wai an kawo masa matsala wanda zai hana shi cin haram ka duba in shugaba ne ba a san shi in wani md ne ba a san shi in director ne ba a san shi eh, a turo mai bincike ya duba amanar da kake rike da ita auditors haka sai ka samu an bi shi an yi assassinating nasu an kashe su za su zo su fallasa su nuna nawa kaci to haka zaka wai musulmai kenan suka zamanto ka duba yanda in aka samu tazara haka zaka tara to idan iyaye ne a yau suka kasance haka ya kake expecting jikokinsu da za su taso jibi idan iyayen nan ya ka samu ƙur'ani wailulil mudaffifi na kullun tawai mudun ake yi la ta'kulur riba wani akanta yake rayuwa yau innamal khamru wal maisiru ana tashi zaka samu ne a biya falo yanzu haka zaka samu ma mala wala taqrabu zina ina kamar an ce kawai aje ne yau yanda musulman suke kenan Allah ban ya rufa mana asiri ina fata an gane ko ka Musa bani fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah madaukakin sarki ya turo annabawa mubashirina su zamanto masu albishir ga dukkan mutumin da yake kan tafarki madaidaici mai riko da dokokin Allah subhanahu wataala su zamanto masa munziri na kuma masu gargaɗi ga masu tsaurin kai da kuma girman kai da sabawa Allah da fadawa cikin zunubai aikin manzannin kenan su maka albishir da aljanna in kai da'a su maka albishir da wuta da bala'i da narko idan ka saɓa. aikin su kenan tambaya ta goma sha casa'in da bakwai ta ce ma huwa ko man huwa khatamun nabiyina man ne wane ne cikamakin annabawa mun san annabawan na akwai na farkonsu to wanne ne na ƙarshensu wanda babu wani bayansa har ranar tashin kiyama amsa ta ce khatamun nabiyina muhammadun sallallahu alaihi sallama cikamakin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala shine muhammadu dan abdullahi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi tambaya ta gaba maddalilu ala zalik ko akwai hujja da za a kawo mana daga alkur'ani da hadisi da za ta tabbatar mana ce annabi ne na ƙarshe wanda babu wani a bayansa akwai hujja dama madogaron musulmi alu sunna aka maka hujja daga littafin Allah Qur'ani aka maka kuma daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da amsa yace eh jawab amsa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace a cikin alqur'ani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu bai kasance uban daya bane daga cikinku ku wato uba irin eh, dangantaka ta uba da ɗa dangantaka ta jini annabi sallallahu ba uba ne na kowa ba daga cikin mazaje babu wani wanda zai ce manzon Allah mahaifin shi ne dangantaka ta jini amma ma a wato uba na gaba ɗaya eh annabi uba ne ga dukkan mumini domin Allah ya ce wa ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum ko matayen manzon Allah gaba su iyayenku ne mata uwayenku ne to shi ma annabin kenan uba ne gaba daya to amma a ce dangantaka ta jini a ce ga wani wanda yake annabi uba ne a gare shi babu shi in ji Allah ya kore Allah da ikon shi ‘ya'yan manzon Allah ƙananan mazan gaba su Allah bai saki man ya ɗauke ransu tun kafin su balaga ma matan ne Allah ya bari har suka yi aure har suka yi ƴaƴa da jikoki amma zan fa babu babu so kar wani ya leko ya ce mana shi jikan manzon Allah ne in ka ce mun kai jikan manzon Allah ne a matsayin ka na manzon Allah uba ne ga dukkan mumini me bambancin ka da mu ah daya muke daya muke ina ji malarabci kai baka ji na fi kama kusa kenan yawa ina fata an gane ko yawa kar wani ya kulle ce shi sharifi ne ya yi ta cin ka mutane a kasuwa a yi ta kawo masa abun nan ya ce dangantaka da manzan Allah shi sharifi ne jikan manzan Allah a ta yaya ni jika annabi adam ne ko ba haka ba a bi salsala waye baban mutum har a koma annabi adam haka ne ina fata an gane to saboda haka wato an faɗi wannan kar mutum ya kunno kai wata rana ya ce shi ɗa ne na manzan Allah ya ce shi wani jika ne na jini na dangantaka da manzon Allah babu shi Allah ya ɗauke su Ibrahim alaihi ya ɗan manzon Allah sallallahu alaihi radiyallahu duk ya ɗauke su suna ƙanana suna yara ba su ma balaga ba wannan hikima ce ta Allah ya yi haka hmm? ka duba ba babu shi din ka duba inda jama'a ke kunno kai ne jikan manzon Allah ne na fara sai ya kunna wuta ya shiga ita kuma wuta manzo Allah kullun neman tsari da ita yake bai taba mun ga inda manzo Allah ya koya mana ka shiga wuta ba don shi tsaban abin nan to sam walakin sai dai shi annabi dangantakansa da mu huwa rasulullahi manzo ne na Allah wa khatamun nabiyina qur'ani ya tabbatar shi cikamakin annabawa ne kaje suratul ahzab aya ta 40 zaka ga ƙarin bayani wa qalan nabiyyu yanzu mun ji hujja daga alqur'ani shi kuma a ta bakin manzon Allah mai tsarki mai albarka sallallahu alaihi wa sallama yace ya mana gargadi ya ja kunnen mu ya fadakar da mu tun sahabansa tun yana da rai tsakanin sahabansa yace musu innahu sayakunu ba'di kazzabuna salasuna manzon Allah sallallahu alaihi yace za a samu waɗansu maƙaryata bayan na mutu daga lokaci na zuwa loka within tashin alkiyama za a samu makaryata talatin da za su rika bullowa ko ya ce shi annabi ne na wannan zamanin ina fata an gane ko kulluhum yadda'i annahu nabiyun kowanne sai ya fito ya ce shi annabi ne annabi ya ce za ku kirga daga mutuwa ta tsakanin da zuwa tashin kiyama za a samu waɗannan waɗansu makaryata da za su fito suna claiming su ce su annabawa ne za ku kirga ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har talatin da duk wanda Allah ya tsawaita rayuwansa kenan an samu musailamatul kazzab ko tun ma kafin annabi ma ya mutu ya fara wannan abin nan din har bayan mutuwa annabi har aka je aka yake shi an samu ahmad gulam dan kadiyaniya ya ce shi annabi ne shi kuma cikin shari'ansa an soke jihadi babu jihadi tura suka ji daɗi yanzu babu masu fafata da su suka goya masa baya suka bashi kuɗi sosai suka rike shi domin su a wajensu ka ce gashi kai babba ne ba jihadi ƙarya ne mai to ka taimaka musu sosai amma su ji an cewa a iddu lahum mastada'atum din nan Allah ce a tanada musu to wannan fa mai tayar musu da hankali ne na fata an gane ta manzo Allah sallallahu alaihi za su bullo ina ce shi annabi ne annabi ce to ina tabbatar muku wa ana khatamun nabiyina ni ne cikamakin annabawa wala nabiyya ba'adi babu wani annabi bayana an samu wani shi ma da ya bullo Yace laɗin ladin nan ya ce shi ne laɗin lam alif ɗin nan shi ne laɗin kun ga ai laɗin ta zo ne a kan korewa babu annabi a bayana su kuma ya ce a'a ba ta korewa ba ce sunan shi ne laɗin shi ne annabi yake ba da labari la ya ba'adi laɗin nan shi ne annabi bayana sai ya mai da laɗin ba ta korewa ba ne ya mai da laɗin noun sai noun ai annabi ya bar wasu ya ce akwai ne annabi mai zuwa bayan shi sunan shi la' shi ya bar wasu ya ce la nabiya ba'adi la ne zai zamo annabi bayana ba wai babu annabi duka suka yi ta murɗe irin wannan ma'anan haka amma dukkan su ka ga wannan ya tafi ya mutu wannan ya tafi ya mutu kalli kiristoci yanzu da ka taɓa mutu ya ce wai shi prophet ne eh am nuna akwai prophet TB Joshua akwai prophet wani ne suna ma da yawa a Najeriya sukan ma sun fi abun kowa annabi ne kowa man of god ne man of god ne an masa wahayi an nuna masa an masa kaza da kaza duka haka za ka tara to babu wani annabi ba manzal sai dai in annabin karya shaidanu can haka to waɗannan ba mu da harka da su ina fata an gane ko wa fi sahihi a wani hadisi ingantacce na buhari qauluhu li aliyin manzo Allah sallallahu ya faɗa wa sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da shi yaushe eh, wane ne Ali mu duba footnote na biyu a can a ƙasa yace Ali ibn Abi Talib inna radiyallahu anhu Allah yarda da shi ahadul asharatil mubashsharina bil janna yana ɗaya daga cikin mutum goma nan da aka musu albishir da aljanna tun suna da rai wa rabi'ul khulafa'ir rashidina shine na hudun khalifofin manzon Allah guda hudu din nan shi kuma ibnu ammi rasulillahi dan baffan manzon Allah ne so da shi da manzon Allah ƴaƴan uban ƴaƴan uba ne ko ƴaƴan ubanni ne wa zawju ibnati fatimata ibnati kuma shine mijin yar manzon Allah fatimatu zahara aslama sayyidina ali ya musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nama fi firashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama domin shi a kakan shi a wannan baban sayyidina ali mahaifin sayyidina ali abu talib babban manzon Allah sallallahu lokacin Allah ubangi ya bashi ƴaƴa masu ɗimbin yawa shi kuma talaka ne har ga Allah bai da abin hannu to sai su yan uwa suka yi deciding suka zauna suka shawara da Allah duk kowa ya ɗauki ɗa guda ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan babban namu ya rike shi a wajen shi a rage ma shi abu talib nauyi to manzo Allah shi ya ɗauki sayidina Ali domin a gidan manzo Allah sayidina Ali ya girma radiyallahu an ina fata an gane ko kaga sai ya hada shi da yashi kuma yanzu kai zaka iya ka kaga mu anan kai ka ina ina fata an gane mutum ne wanda yake mahaifin shi da mahaifinka uwa daya uba daya kuke ya'yan ubanni ne to kaga ya'yan ubanni akwai auratayya a tsakaninku to amma wai in ka ka haihu kai sai a ce wancan din ba zai auri yarka ba wai uba ne a wajenta ko ba ku gane abun ba ne eh sai a rika cewa ta ce maka sannu baba kana son yarinya sai a kawo ta bariya ya ce eh ankul zaka eh, kai kai kai wannan baba ne so idan har zaka auri auratayya zaka auri uwar yarinyan why not itan ba zaka aure ta ba yanzu ka duba ko ku cousin brothers ne yarinya da da namiji su abokanan wasa ne akwai aure a tsakaninsu amma wai in ɗaya ne ya haihu yake da ya shi wancan ba zai aure ta ba ya ce a ah, kai ai uba ne ai kai kanin ubanta ne ai kai goggonta ne wai ana so da wani isai rank isai level ɗinku ya zo daya ku yanzu tunda ku cousin brother ne za ku auri juna amma wai idan eh, ɗaya ta haihu haka yarinyan kai na nan sama ba za ka aure ta sai dai ku hada su can ku ƴaƴanku kuma ku hada su amma ku yanzu a'a ka zamanto uba da makamantansu duka wannan a musulunci sai dai al'ada ne take jin nauyin hakan amma musulunci bai hana ba kun ga manzo Allah ai da ya haihu da ya haifi ya ya auren ma sayyidina Ali wai shi da sayyidina Ali kaman wa da kani ne ai yawa ya auren masa Fatimatu Zahra aslama sabiyan shi ya musulunta yana ya musulunta yana karamin yaro bai ma balaga ba wa nama fi firashi rasulullah sallama shine yazo yayi bacci akan shimfidan manzon Allah inda hijratihi lokacin da manzon Allah zai hijira ko aka ajiye shi ana aka dan nuna cewa annabi ne yake kwance sai an leka an leka sai a ga ai yana kwance sai an leka kun san an gayyato mutane daga kowace kabila aka samu mutum daya suka zo suka haɗu za su yi manzon Allah bugu ɗaya su kashe shi sai jinin annabi ya watsu cikin sauran dukkan kabilun saboda kowa ya yi participating wajen zubar da jini so kabila eh, familin annabi da kabila annabi ba za su iya ramawa ba saboda ba za su iya faɗa da dukkan kabilu ba saboda ramuwan gayya ba za su iya ba plan ɗin su kenan annabi sai ya ajiye sayyidina ali kawai ya ya fita kyale su ya tashi fita ya same su da zaune sun lallabe Allah ya sanya musu bacci ya ɗiba ƙasa ya ta zuba musu a goshi ya wuce فجعلنا من بين saddan. سدا ومن na سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون da suka tashi kawai sai suka ce kai me a goshin kace ƙasa ne kai ma ta nan kai ma ta? Ah, to ya aka ya aka aka ce annabi ne ya wuce sai dai suka duba shimfiɗa kawai suka ga ai ba annabi bane ashe sayyidina ali ne tuntuni suke gadi yanda aka musu kenan ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri domin Allah ya yi alkawari ya annabi wallahu ya asimuka minan nas Allah zai ya ɗauki nauyin kare ka daga dukkan mutane masharranta wurare daban-daban ya kare shi a cikin kogo ko yana zaune a ciki an raƙuma ɗari aka sa a kamo manzon Allah a kashe shi dead all alive a kawo shi cikin kogo gashi nan kawai a waɗansu littattafan zira suka ce kucciya ta zo ta yi saƙa gizo gizo gashi nan duka wannan riwayan da ake cewa akwai magana akan ta amma dai duka mu je Allah ya yayi haka ne to ya kare su anan shi da sayyidina ali ya kare shi kan shimfidansa eh ah, da shi da sayyidina abubakar ya kare shi akan shimfidansa ya fita ba abin da ya same shi eh, manzo Allah sallallahu aka je yakin Khaibar ya ɗauki nama zai tauna ashe naman da aka sa aka kawo masa duk an sa guba naman ne kashin da ya sa tsokar ce ta yi magana ta ce kada ka ci akwai guba a tare da ni na kisa naman ne ya yi magana ya ga manzan Allah wallahu ya si muka minan nasu ta manzan Allah an je yaƙi an kishingida an an yi zango ya gida inuwa yana dan huta sai ga wani mushiriki ashe ya yi shiga ma mala ya zai takobi ya zare ya tsaya kan annabi yana ya ce ta yawa zai kare kace Allah Wa ya isa ya kwace ka daga hannuna yace Allah kawai da makamantansu yana faɗan haka sai ya ne takobi ya ya faɗi annabi ya ɗauka ya ce kai wa zai kare ka daga ne ce ai kai mutumin kirki ne na Allah ne eh, kai ba a san ka da irin wannan ba to duka wani irin kariya ne idan Allah ya ce kuma yayi mamumunai wannan alƙalai cewa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne a wuya ta inji Allah in kare mumini haƙƙi ne a kaina inji Allah in kare mumini a duk inda yake amma sai ya kawo sharadi yace in Laha. ya condition din kenan ni ku ni ku taimaka wa addini na kada ku saba mun ku yi riko da musuluncin nan nan ne za ku ga taimako na amma idan kuka yi watsi da shi ni ba ruwa na da ku to shine wannan shine bayanin sayyidina ali kenan Allah ubangiji ya yarda da shi manzo Allah ya ce masa mu koma sama ala tarda ya kai aliyu ala tarda shin baka so ne an takuna minni ka kasance mun bi manzilati haruna min musa yanda haruna ya zamanto wa annabi musa da da akwai halin wannan to da kai ne sai dai illa annahu la ya ba'adi sai dai babu wani annabi a bayana wa qawluhu sallallahu alaihi fi hadithi dajjal a wani hadisi na dujal da manzo Allah ya bayanin dujal da bala'in dujal da musiban dujal yace wa ana khatamun nabiyina ni Muhammadu din nan ni ne cikamakin annabawa gaba ɗayan su wala nabiya ba'adi babu wani annabi da zai zo baya na har ranar tashin kiyama hatta annabi Isa da zai zo nan gaba ba zai zo bane a matsayin annabi zai zo a matsayin ya tsaida wa kiristoci hujja da suka ce shi Allah ne abin bauta ya karya cross din ya nuna musu wannan cross din ba shi bane abinda zai zo kenan sannan kuma ya zo ya kashe aladu sannan ya taimaka wa imamul mahadi wajen yaƙi da dujal abinda zai kawo shi kenan domin zai zo ya tarar da an tada sallah annabi isa ya tarar da imamul mahadi shi ne zai jagoranci mutane idan mahadi din ya ga annabi isa sai ya ja da baya sai ya ce annabi isa ya wuce sai annabi isa ya ce a'a ni ban zo ba ne don sabon addini ni na zo ne a matsayin mai bin addinin sai ya tura mahdi ya ce ka mana sallah ina fata an gane ko wannan shi ne. tambaya ta gaba ta ce sa'in da tara tana cewa بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء da waɗanne abubuwa ne Allah ya keɓance manzonmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga sauran annabawan akwai waɗansu abubuwa da Allah ya keɓance annabi da su wanda bai yi bawa sauran annaba ba waɗanne ne waɗannan abubuwan ya ce lahu sallallahu alaihi wasallam amsa ta ce shi manzon Allah Salama yana da khasa'isu kafira yana da abubuwa masu yawa da Allah ya keɓance shi da su wa qad ufridat bit tasnifi akwai littattafai musamman da aka wallafa ana kiransu hasaisun nabiyyi sallallahu alaihi minha daga cikin su kaunuhu khatamun nabiyina kama zakarna ko kasancewa manzo Allah shine cikamakin annaba kamar yadda muka ce annabi ne kawai Allah ya bashi wannan duk wani annabi ana aiko shi ga mutane kaɗan ƙabilu kaɗan kaɗan kaɗan amma annabi an aiko shi ga duniya kuma shine cikamakin annabawan wa minha daga cikin abin da aka keɓance annabi da su shine sayyidu waladi adam shine shugaban duk wani ɗan adam annabi ne mastan shi annabi ne shugaban shi duk wani ɗan adam in dai halitta ta ta annabi adam to annabi ne shugaban shi kama fassara bi kama fussira bihi qawluhu ta'ala kama yanda aka fassara wannan ayan tilkar rusulu ko yace waɗannan annabawan faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita waɗansunsu akan waɗansu minhum daga cikinsu akwai man kallama Allahu wanda Allah ya magana da su ƙarara wa rafa'a ba'dahum darajati ya ɗaukaka kuma darajan waɗansu sama da waɗansu to annabi ne wanda Allah ya ɗaukaka shi sama da dukkan annabawa sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban duk wani dan adam wala fahara ba tare da alfahari ba ba ina fada don alfahari bane ina faɗa dai don kusan matsayina wa minha daga cikin abubuwan da Allah ya keɓance annabi sassal da su eh, bi'ithatuhu sallallahu ila nasi amatan Allah ya aiko shi zuwa ga mutane gaba su jinnuhum wa insum da aljanu da mutane gaba ɗaya babu wani annabin da aka tura muka ji har da aljanu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda aka tura shi gin mutane an tura shi zuwa ga aljanu ina faru qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba wa is sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaje wa'azi yaje bayan gari cikin waɗansu dabino yana wa'azin aljanu suka taru suka haɗu gaba ɗaya so annabi ne kawai aka aiko shi zuwa ga dukkan mutanen duniya mutanensu da kuma aljanunsu shi kadai ne Allah ya ma wannan baiwar kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كتشيموس يا أيها الناس يا ni din nan ne na Allah zuwa gaba ɗayanku a wata aya Allah ya ce inna arsalnaka wa ma arsalnaka ko ya Muhammadu ba mu aike ka ba fa illa ka fatan linnasi face zuwa ga dukkan mutane ne ba wani wanda aka ware kabila ba larabawa kawai ba ba kaza ka dukkan mutane an aike shi a matsayin mai bashiran mai albishir ga masu aikata alkhairi wanda suka yi imani Allahu akbar wa ziran kuma ka zamanto masu mai gargadi ga dukkan masu aikata sabo kaje suratu saba aya ta ashirin 28 wa qala sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi ce. utitu khamsan annabi sallallahu alaihi ce Allah ya bani abubuwa guda biyar lam yu'ta hunna ahadun qabli ba a taba ba ma wani annabi kafin nisu ba ni kawai Allah ya bamu waɗannan na farko nusirtu ru'ubi Allah ya bani nasara akan makiya wajen cusa musu tsoro masira ta shahari ya ce idan na tasamma mutane zan yaƙe su distance ɗin da yake tsakanina da su tazaran da take tsakani da su tafiyan wata ɗaya ne kafin in riski inda suke amma tun kafin in motsa a nan sai Allah jefa musu tsoro na su karaya tun kafin in isa tafiyan wata ɗaya tsakanin shi da kafirai in suka ji labarin yana zuwa kawai daga nan sun karaya tun bai isa ba Allah ya ba ni dai ya je ya same su kawai zuciyan ta raurawa ta tsorata ya same su kaman fari kawai irin lokacin kama fara da asuba din nan lokacin sanyi Allah ya ba su wannan sai kaga kafin ya isan sun tsorata har sun yi saranda hmm? tun ba a jefa ba aka gabza aka yi ido hudu sun tsorata ɗaya kenan na biyu da Allah ya bani bai ba ma wani annabi ba gabani na ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran Allah ya sanya mun ƙasa ta zamanto wajen sallah da kuma abin tsarki yanzu ƙasa misali fili duk inda sallah ta kama in kana tafiya in kana daji kai manomi ne in kana kiwo in kai matafi ne duk inda sallah ta maka kai alwala zaka zaka tsaya a ƙasa kai sallah da kafi annaban da suka shuɗe in lokacin ibada yayi duk inda kake in ba dakin ibada kaje ba place of worship ibadar bata yi ba amma mu yanzu misali kana gona lokacin sallah ya kawai haka ka yi alwalanka ka tsaya akan yashi ka tsaya akan kasan kai Allah ya ce ya sanya kasan ta zamanto masjidan kuma wa tahuran me tahuran za ka yi taimama da ita a inda babu ruwa mutum zai taimama ba ruwan alola sai ka yi taimama kawai ka shafa ka shafa janaba ta samu mutum ya nemi ruwa ya rasa ga lokacin sallah zai fita sai ya yi taimama ya shafa a fuska ya shafa a hannaye ya yi sallan kafin ya samu ruwa don sallah ta gaba annabi ne kawai aka bama wannan manzo Allah ya ce fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu duk wani mutum daga cikin al'ummata wanda sallah ta riske shi falyusalli kawai ya tsaya kan kasa yayi sallah kawai ni kadai aka yi ma wannan na biyu kenan wa uhillat liyal ghanaimu an halatta mun cin ganima ni da al'ummata walam tuhallatu walam tuhilla li ahadin ghairi ba a taba halatta ma wani annabi ko manzo kafin ni ba da idan aka je yaki annaba suka yi conquering suka ci gari suka suka aka tara ganima sai a kunna a kunna mata wuta ta cinye gaba ɗaya a kona ta ba a ɗauka haramun ne annabi ya ci haramun ne mabiya annabin su ci to amma annabi sallallahu shi da ya zo duk inda aka je aka ci nasara aka tara dukiya sai aka halatta a raba ta a matsayin ganima annabi sallallahu a bashi one fifth wato khumusi a cire humusi na Allah da manzansa a cire sauran mutane mayaka a rarraba musu wanda ya je yaƙi a kan doki a bashi kaso uku dokin shi kashi biyu shi mai dokin kaso ɗaya in kuma baka da doki da kafa ka je a baka kashi ɗaya shi annabi ya ce ni kawai aka yi ma haka wa utitu shafa'ata ni kadai aka ba ceto Eh, mun san wanda za a je wajen annabi adam ya ce ba zan iya ba a je wajen annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba annabi musa annabi isa a zo kan manzon allah ya ce dama ta wace wa kana nabiyyu sallallahu manzon allah sallallahu ce na biyar kowane annabi ya kasance yub'afu ila qaumihi ana aika shi ne zuwa ga mutanensa khasatan su kadai kabilunsa amma ni kuma wa bu'ithu ila nasi amatan ni kuma aka aike ni zuwa ga mutane gaba ɗayansu babu wata ƙabila da za ta ce annabi ne kawai nata sam ina fata an gane ko to wannan shine bai wanda aka annabi sallallahu wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallazi nafsi biyadihi annabi yace na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani mutum cikin wannan al'umma da zai ji labarin zuwa na ni Muhammadu mutumin nan yahudiyun ba yahude ne wala nasraniyun ko kirista ma ya mutu sannan ya bari har mutuwa ta riske shi walam yu'min billazi ursiltu bihi bai imani da wannan sakon da Allah ya aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nari manzo Allah ce wallahi sai ya shiga wuta wallahi sai ya shiga wuta babu wani wanda zai ware cikin al'umma na ce ba ruwan shi shi an excluding nashi daga anna sakon annabi shi ban da shi shi aƙidan ba yahude ne wannan kirista ne annabi isa yake ji annabi yace duk wanda daga cikin waɗannan mutanen ba yahude ko kirista da zai ji labarin zuwa na na zo da alkur'anin nan ya zauna ya ƙi yin imani da ni ya ƙi karɓan saƙon da na zo da shi har mutuwa ta riske shi mazala ce ina tabbatar muku bai da wani abu a gobe kiyama banda wutan jahannama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne kawai annabin ƙarshe kowane annabi yanzu saƙon shi ya yi expiring abinda aka aiko da aka aiko shi da shi ya expiring daga ran da annabi ya bullo da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah duk wani annabi da sakon shi ya dakata a na annabi ya yi overriding nashi na annabi kawai za a rike walahu sallallahu alaihi wa sallam. shi manzo Allah sasal yana da minal khasa'is daga abubuwan da Allah ya keɓance shi da su ghairu ma zukirna wato akwai waɗansu daban-ban da waɗannan da muka ambata yace fatatabba'aha eh, fatatabbi'aha minan nusus wato kaje can cikin hadisai da ayoyi zaka samu amma anan ya zakulo mana dan kaɗan ne ina fata an gane ko wannan shine sai mu je tambaya ta ɗari ma hiya mu'jizatul anbiya'i menene mu'jizozi da Allah yake bawa annabawa menene mu'jiza kalmar mu'jiza mun san mu'jiza annabawa kawai ake bawa su sannan akwai abu karama wanda Allah yana ba ma waliyai da mumunai to me mu'ujiza na annabawa نعم كيف نعم minti da ya rage ta sani ya taka mana burki mun tsaya sani zakallah khairan to ina jin mu tashi a tambaya ta ɗarin ma ai an zo kan gaba eh mu tashi akan mu'jiza insha Allah in kaji wani ya bulle yana ce maka yana da waɗansu mu'jiza hada mai naushi ƙarya ne mai mu'ujiza annaba ne kawai kamai nasiha kamai wa'azi ya dena ina fata an gane raji a hada wani kes a zo a kira ni nan ba inda zani kamai nasiha da wa'azi ka guje shi to Allah ubangi ya mana albarka ya samu dace za a kira sallah sai mu yi tambayoyin akwai su subhanakallahumma bihamdika